Jama'a salamu alaikum. Masu arubar mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin zargin tauye wasu haƙi don bin kadinsu. A yau za mu leƙa jihar Yobe wajen wata gona mai ɗauke da ma'adanan zinare da ake taƙaddama a kanta. Ku biyo mu cikin shirin. suna na sarfil hashin gumel. A sabon shirin za mu sauka a damatar jihar Yobe, inda matashi Musa Umar a madadin sauran 'yan uwansa ya ce yake bin kadin haƙƙin neman mallake musu wata babbar gona da aka tabbata a cikinta akwai ma'adanai masu daraja dangin zinari. Musa Umar ya ce sun sayarwa wani mutum rabin gonarsu, suka bar rabin don akwai zinare ko ma'adanai masu tsada a ciki da aka tabbatar ba wata tantama. Bayan haka Musa Umar ya ce suna zargin hakimin da maturu da haɗa baki da wanda ya sayi rabin gonar don handame musu dukiya. Sarakin damatur ya sa baki don abi musu haƙƙinsu, amma sun ce an hana su ganin mai martaba sarki a halin yanzu. An dai ce magana a bakin mai ita tafi daɗi. Sunana Musa Umar, kawai gona na ne aka je aka samu wannan ma'adanin aka lissafi sai suka tarbe. A ina kake da gonar? A kasesa jikin da maturu. E, eh, a bayan garin da maturu ne gonar take? E, ta gefen kudu, e. Ya yanayin girman gonar taka? Sai gonan dai da babba ce, ta kai irin safiyan shanu goma sha biyu. Wato hantsi goma sha biyu kenan. eh yau wato sai aka siyar da eh shine wanda ina zuwa wanda bai san hantsi ba kadada kenan wato kadada eh. goma sha biyu to muna jin ka shin wannan gonar mallakar ka ce eh, eh, ko ta mahaifinka ne ta mahaifina ne dai a to ka ce gonar ka ne ya ake kuma yanzu ka dawo yanzu kuma ni nake zirga zirgan a kai shi din ba shi da yancin zuwa yawan wannan zirga zirgan kaga ya zama na To ba mu labari menene ya faru da gonan nan? Kawai gonan nan da aka je sai ya kasance mashin na an bashi da lafiya. Sai aka sayar da gefen sa kaɗan sai aka bar gefe. Kawai sau wannan mutumin da ya sayi gefe ɗaya sai ya zo ya haɗa gaba ɗaya. Sai ya zama nashi. Mun yi mun yi ya bar mana bai bar mana ba. menene sunan shi wanda ya sayi gefen naku a wannan shi bawan Allah ban san sunan shi ba na nema ya bani lambar sama shi sai dai je gaban hukuma shi zai ban lamban ba dai shi ba ku kuka sayar masa gonar rabi eh, eh, wani sashi sayar masa rabi eh. nawa kuka sayar masa dubu ɗari ɗaya ne a wannan lokacin kamar shekara nawa yanzu dai zai kai kamar sha uku haka to ina ji sai me ya faru shi shikenan sai sai muka je taunan wannan ma'adanai sai muka gani ba zai bar mu ba sai muka je gaban hakimi a kan ya mana hanya shin gonar ta ina zuwa gonar ta ma'adinai ce ko amfanin gona kuke a wajen me kawo maganar ma'adinai duka ana ma'adanai ne take da shi yasa ba za mu bar ta ba su rike ta ba don hatsi haka za mu iya bar mu amma tana da ma'adanai na zinariya cikin ta abin da yasa baban namu ma ke fama a kanta iya wannan gonar ce aka samu zinarin ko yankin ne mai zinari Iya to a wajen dai a wannan gonar ya nuna inda ba siyar ba a jikin mai abin yake to ina ji sai me ya faru kawai sai muka je gurin hakimi sai ya ce mana mu je a nuna musu gurin sai muka je aka nuna musu wannan wajen hakimin wani hakimi ne eh, na damaturu hakimin da maturu eh to ina ji eh, sai aka je aka auna da aka je aka auna sai aka gano lallai wannan abun akwai sa to shi kenan tun muna zuwa shi ma zai hana mu zuwa wajen ma gaba ɗaya yanzu wancan yana noma shi kuma ya hana mu mu je wajen ma gaba ɗaya. Wani ne hana ku ku je wajen shi hakimin shi ya hana mu kuma ya san mutumin bakin ku da na tambayi mutumin ya ce sai dai je gurin hakimi shi zai ban lamba sama sannan mu magana ba dole shi ya bani ah, kana nufin hakimin da maturu da kuka kai kara wajensa ya je duba ya tabbatar akwai zinari sai ya hana ku zuwa wajen eh shi ne hana mu don na je kwanaki ma yake min in takaita zuwa sai ya bani da lokaci to yanzu mene Musa Umar menene kukan ku tunda ba wai kwacewa yi ba watakila ana ci gaba da bincike ne babu ya kwashe mana tunda ya ba yanzu bane tun bara muke wannan aiki ya hana mu zuwa har yanzu ba mu je ba ai kaga ya kwashe kenan shin kafin wannan lokacin kuna amfana da shi zinarin da yake gonar ne? A'a, sai dai mu yi noman gurin. To me kuke nufi in kuka yi noma da nan gaba kuna so ku fara tono zinari ne kuna sayarwa? Ina mutu wani haifi ba mutu wani dai mu da iya rabon mu wani ma shi naka. Ni abu da nake so kamun. A je a ya zama dai sun bar min kaya na kuru ya zama shi wannan ba zai zo takura min ba shi alhajin da sai gefe ya tsaya iya nasa shi hakimi kuma tunda ba shi da mana zai yi ba ya bar mana abun mu kawai yanda yake. Ci gaba da ba mu labari, eh muna jiki. Ni yanzu a zaman kusan maraya nake, ka ga bani da uwa baban ma yana kwance nake fama kuma filin da muke da shi sun karbe shi, ka ga ya zama yanda ya zama. Wato, mana inda an bar muku gonar za ku ci gaba da nomawa watakila har za ku ci zai eh, zinari ke Eh, muna noma kuma Allah ba mu izini za mu iya tona wata rana ko da ba mu tona shi a kan lokaci daya ba. In kuma mun samu mai shirya mana sai ya shirya mana. Bayan jin ta bakin Musa Umar, shirin ciki da gaskiya ya miƙa binciken wannan ƙorafi ga zauren sulhu na gwamnatin jihar Yobe, ƙarƙashin jagorancin mai taimakawa gwamnan jihar, Sheikh Baba Gana Malam Kyari, wanda ya gayyaci sassan da lamarin ya shafa, don gano gaskiya da ya musu sulhu. Shin an sulhunta ko akwai sauran dana aka ba? A'udhu billahi من الشيطان rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي Uh, ni mai magana sunana uh, gana malam kyari uh, shugaban kwamiti na zaben sulhu na jihar yobe uh, alhakika, abin da ke so in sanarwa uh, kamar inda nake so na yi bayani game da watanni shida da suka wuce ranar uku ga watan oktoba mun yi zama na ɗaya da na biyu shine na uku da alhaji kalli abba murfama disri hedna na yi nawa bulabulin da kuma lawan shetima wanda yake shaida ne na wannan zama da kuma zakar usman wanda kuma shine ya siya gona a gun musa umar to wayannan duka mun zauna tare da su a zauren sulhu da kuma sakatare na honorable abdulkarim bakar musa na gabatar musu da kokewa ko kuma kuka ko kuma complain din da shi a Musa Umaru ya yi min akan cewa akwai gonansu a nan hanyar gujuba road wato kudu da dama su gari kenan a garin kasaisa wanda kuma ga dukan alamu yana kokawa cewa shi a zakar usman wanda ya siya wannan fili shekaru goma sha uku da suka wuce gaskiya ya shiga hakkinsa ta wani bangaren da bai saya ba kuma a gurin ana hasashe kamar akwai wani ma'adinai dai a takaice na gabatar da wannan kuka tunda na same shi a rubuce a gurin shi musa umar to bayan da muka tattauna tattaunawa mai tsawon gaske a wannan zama na sulhu dangane da wayannan da na faɗa da hatta bulama na wannan yanki da kuma shi hakimi da kuma shi ma wanda ya siya wannan fili a ƙarshe dai an nuna cewa fili an siyar masa a kan naira dubu ɗari ne shekaru goma sha ukun da suka wuce to yanzu me ya taso sai musa umaru mai fili ko mai gona ya ce akwai wani ɓangare ƙarami wanda da ya cika min naira dubu goma da wannan filin da ya zama nasa gaba ɗaya to amma ɗan guri ƙarami na wanda bai cika na dubu goma nan ba shine kuma nake kuka akai kuma a gurin akwai ma'adinai na ce district hakimi mai zaka faɗa kan haka ya ce a'a hakika ni daga baya ka bujuro min da wannan magana amma har in ya kai maganan ma'adinai to lallai ya cancanta a shigo da state government ma'aikatar ƙasa da safiyo da kuma ƙaramar hukuma na damaturu local government kowa ya san abin da ya shafi ma'ajinin ƙasa a takaice hakimi ce an yi involving ɗin shi Eh, matanin lanar sabe da kuma mutane ku zaman. har an ɗauki sample ɗin wannan ƙasa an kai ga jos to plateau state an yi testing an kai ibadan amma babu wani abu mai kama da ma'adinai a wannan wuri amma ni wannan shine abin da na shaida a takaice na ce to musa umaru kaji wannan shine gudunmuwan hakimi ya ce eh inda hakimi ya shigo kenan to sai na koma kan shi mu a zakar usman wanda ya siya wannan gona na ce to man zaka kai yanzu babban ma'aikaci ne duk da cewa ka bar aiki wayannan kuma talakawa ne ya kamata ku je ku zauna ku sasanta wannan abun bai fi karfin ka ba ko da ka bar musu ba abin da za a yi ya ce to haka ne mala. shi hakim ya ce to shikenan za mu je mu zauna ni da wayannan mutane na talakawa na za mu zan sasanta su kuma za mu zo mu tsaya a matsayin sulhu na ce to an yadda da haka a zaman dukka suka yadda da haka na rubuta report ɗina mai shafi hudu muka tashi da zumman cewa duk abin da suka yi za a waiwayi zauren sulhu wato inda nake wakilta in samu ƙarin bayanin inda aka cimma. Masu raro idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin don jin halin da ake ciki a yanzu kan wannan takaddama. yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma da Adamu Hikaya ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa makasance lafiya.